masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. idan masu sauraro ba su manta ba kamar yadda muka bayyana muku a ranar Talata mun sauya maudu'in ranar Alhamis daga batutuwan kiwon lafiya zuwa siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau shida ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu duba rawar da mata da matasa ke takawa a fagen siyasa zuwa yanzu. babu a inda aka taba daukar ruwa mutum yancinsa aka danka masa ko mai mulki ya dau mulki ya danka mutane babu garab dalili ba wanda ya taba yin wannan sai dai ku tashi ku jajirce ku ce ba mu yadda da abin da ake yi ba ba mu yadda ba ko ba za mu karɓa ba to shine za a ba ku dama. Mm. ina yau dai za mu ji ƙorafe ƙorafe da kuma kokarin da matasa ke yi domin a dama da su a wannan fagen na siyasa. Za kuma a je amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Daga bisani kuma za a ji hirarrakin da wasu abokan aikinmu suka yi da mata 'yan siyasa don jin irin gwagwarmayar da suke yi da maza 'yan uwansu. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. da farko za mu karanto muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce, a yankunan da kuke, kuna ganin mata da matasa na taka rawa a fagen siyasa ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko ta fito daga Khalil Usman inda ya ce, sosai ma To sai kuma amsar Hamisu Yusuf Tagwaro Allah sa na faɗi sunan shi daidai daga ƙaramar hukumar Malamadori jihar Jigawa ya ce, "Hakika ni a yankina gaskiya mata sun zama koma baya ta fannin siyasa da kuma gudanarwa domin maza suke rike da kaso ɗari bisa ɗari na duk wasu madafin iko Shi kuma Adamu biyu biyar unguru ya ce, Hakika mata da matasa suna taka muhimmiyar rawa ta fannin siyasa domin matasa su ne ginshikin siyasar duniya. Mata kuma suna ci gaba da bada muhimmiyar rawa ta musamman. To sai kuma amsar babawo mato mai aduwa ya ce, kwarai kuwa yau da gobe mata da maza suna taka gagarumar rawa a harkar siyasa domin matan ma har waɗansu kujeru ake keɓe musu. An samu ta gaba ta fito daga Sani Ɗahiru Tundun Iya ya ce, A'a, Allah shi kyauta, haƙiƙanin gaskiya a yanki na akasin hakan ne domin mu maza tabbas muna hana mata taka rawar gani a fannin siyasa musamman ma ganin yadda al'adarmu da addininmu ya kalubalanci hakan. Ca kin ji shi kuma ra'ayin shi kenan. Sai kuma amsar Abdulmalik Sani dan zomo inda ya ce ba a basu dama yadda ya kamata a yankinmu kamar da ya ansa wa Sani Dahiru kenan. Kwarai kuwa Amina idan muka je ga Hamza Aliyu yana ya ce ba kwa karanta saƙona gaskiya Allah ya baka hakuri Hamza. A shi dai yau mun karanto. To sai kuma amsar Abuddar Abdullahi Dan Musa, Allah sa na faɗi sunanka daidai, ya ce, Gaskiya mu a jihar Kaduna, sai godiya, matasa maza da mata na samun kutsa kai cikin siyasa. Shi kuma Buhari Alhassan ya ce, Mu dai a Kaduna ba sa taka komai sai wahala. Ikon Allah. Shi kuma Faisal Namjo cewa ya yi, hakika maza da mata suna taka rawa sosai. Ga kuma macen mu ta farko Zainab Musa mai aduwa inda ta ce, To mu dai a yankin da muke rayuwa mata ba sa taka wata rawa a fannin siyasa, sai dai muna fatan takawa a nan gaba. Na yi kewanku yau da gobe, mu ma mun yi kewanki Zainab. To sai amsar Sani Lawal Umar, inda shi kuma ya ce, Sosai ma kuwa, yanzu haka ɗan majalisar daura mai wakilta ta a matakin jihar matashi ne wanda bai wuce shekaru arba'in da wani abu ba har matakin ƙasa ma shi ma matashi ne saboda haka mu a yankinmu matasa na taka muhimmiyar rawa wanda ta fita dattawan a baya. Idan muka je ga abubakar magaji ka taɓarwa Allah ya sa na faɗi sunanka daidai. To ni kan a jihata ta Bauchi har ma zan ce mata su ma ana damawa da su. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga baban gida na Yelwa Bungudu inda ya ce hakika mata da matasa suna taka rawa a fagen siyasa amma ba ta yi tasiri ba a nan ƙaramar hukumata. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu bari mu leƙa wajen wakiliyar mu Baraka Bashir. wacce ta tattauna da wasu matasa don jin korafe-korafensu da kuma kokarin da suke yi domin su ga an dama da su a fagen siyasa. Bakoncin wa muka samu a yau. To assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Malam Dalla Bashir Roba kuma ni ne babban coordinator na majalisar matasa ta ƙasa mai kula da shiyar arewa maso yamma wato Youth Assembly of Nigeria. to a yan kwana-kwanan nan kun yi zama a kan baiwa majalisar dokoki yancin gashin kansu me ya sa kuka wannan zama to alhamdulillah kamar yadda kika sani bisa duba da muka yi kuma wannan duba da yanayin yadda al'amura suke tafiya mun yadda mun amince cewa magana ta gaskiya demokaradiyya kusan ita ce hanya mafi girma da ya kamata a ce an bi domin irin a fitar da mutane daga cikin kangin da suke ciki kuma wata matsala da muke ganin wannan wannan mu tana fuskanta shine ta wajen yadda aka mai da ma'ana 'yan majalisu ma'ana wakilan mutane wanda suka fito daga jihohi da wannan daban-daban ta wajen ba a ba su damar kankin kansu ma'ana sun kana nufin gwamnatocin jihohin ba sa baiwa yan majalisun yancin gashin kansu ko kwasu ne ba sa hoɓasa eh to magana ta gaskiya irin bayan zama da muka yi mun fahimcewa da yawa yan majalisun ma da suke fitowa suke wakiltar jama'a gaskiya su kansu ba masu cancanta ba saboda mun duba duba na tsanaki mun ga su kansu ba ma a kafa isa su tsaya da kafa su balantana a ce kuma sun wakilci al'umma ba su isa su tsaya akan kafafunsu ba koko ba su san eh, eh, hakin da ke kansu ba su san menene aikin su ba. Eh kusan duk irin maganganun duk irin suna kamanceceniya da juna saboda mutum ne bai sanya ya yake ba balantana ma a ce ya tsaya da kafarsa amma abin da nake majalisa ba? Eh gaskiya da yawa ba san me ma su ba. Saboda kama abin da ya taso muka zama da maganar da kika yi ɗazu shine irin mun fahimci cewa gwamnatocin jihohi sun mai da su 'yan majalisu kusan 'yan anshin shata hmm. ma'ana kawai sai abin da suke so shine yake wanzuwa a dukkanin jihohi kuma abin da yake faruwa shine akwai dama da ya kama wannan kundin tsarin mulkin najeriya ya basu domin su irin a basu dama ta kankin kansu amma an yi watsi da wannan al'amuran shi yasa duk wani lokaci tun daga ma farkon zaɓe za ki ga abin da yake faruwa shine sai wanda gwamna yake so ko kuma wanda wane yake so shine zai fito a to baka ganin ku al'umma ma bata san eh, ita kanta al'ummar da take zaɓen waɗanda mutane ba su da masaniyar idan na zaɓi dan majalisa ga abin da ya kamata ya yi eh to gaskiya wannan tambaya ce mai kyau kusan mu kanmu da muka fara tunani muka fara jan ra'ayin mutane ta wajen ganin cewa za a fitar da su kansu 'yan majalisu daga cikin wannan kangin abinda muka fara yi farko shine muka ga to ya kamata a ce mun kira bita bita da wannan bitan kuma da aka yi ranar litinin dinnan da ta gabata shine an kira mutane daga bangarori daban-daban bangaren malama bangaren masarautu bangaren kungiyoyi masu wannan na sa kai da kuma bangaren matasa inda alhamdulillah duba wannan bisa jagoranci na shugabanninmu kamar su abdulrazak alkali na ocean da kuma jibrin a giginyu na pal hmm. muka kira zakakuran mutane wanda suka yi mana tambihi akan ma wai shin me wannan hurumin 'yan majalisu meye abin da ya kamata a ce sun yi kwarai da gaske to daga nan mu kanmu muka kara aka kara mana haske akan ma abubuwan da ya kamata a ce 'yan majalisu to yanzu da kuka sani me kungiyoyin ku me kuke yunkurin yi a nan gaba na ganin an gyara waɗannan matsaloli to alhamdulillah bayan bita da muka yi aka tattauna a wannan guri aka ga cewa to ya kamata a ce an yi kira ga al'umma abu na farko da muka yi shine akwai radio programs shirye-shirye wanda ɗaya daga cikin wanda ya jagoranci mana bita a wannan ranar tsohon sanata sanata bala adamu wanda ya fito daga jihar taraba ya je radio ta nan kano kuma ya yi maganganu wanda ya ja ra'ayin mutane abu na biyu kuma da muka kara yi shine mun yi ƙoƙari mun taɓa alli da ita majalisa ta jihar kano inda alhamdulillah irin duk da dai mun ba su a ƙurarren lokaci amma gaskiya sun amsa kiranmu inda suka ba mu dama muka zo muka zauna da shi shugaban majalisa da sauran wakilansa sun yarda cewa suna da eh, magana ta gaskiya abin da muka fahimta shine sun yarda cewa gaskiya akwai wannan doka amma ba su yi amfani da shi ba to ya nuna mana cewa amma wannan mun kara musu kaimi ne mun zaburar da su ta cewa da izinin allah ya tabbatar mana da cewa daga watan nan mai kamawa mai zuwa insha Allah za mu ga canji haka suka ce kuma haka suka tabbatar to ku eh, tunda sun faɗa haka yaushe ne za ku fara bibiyan su na ganin cewa abin da suka alƙarwarta sun cika eh alhamdulillah kamar yadda kika sani dama shi wannan abu abu ne wanda is a continuous process za mu ci gaba da bibiyar su insha Allah har ganin cewa wannan abun ya tabbata wani abun kai coci ne in kika duba cewa wannan abubuwan da suke faruwa na bawa majalisun dokoki cin gashin kansu shine a cikin jihohi 36 wadda muke da su a najeriya jihohi uku ne wanda irin suka tabbatar da wannan abun akwai jihar wannan jigawa akwai ta lagos akwai kuma ta daya a kudu wanda gaskiya a yanzu ba ni da ba iya tunawa bakoncin wa muka samu to sunana sura ashir sharif daga gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya wato coalition of northern group ni ne kuma shugaban kwamitin amintattu na ita wannan kungiya kuma memba cikinta ba a cikin kungiyar yes kuma na yes to yanzu ka sa zan dan sauka daga kan wannan layi amma za mu dawo a nan yankin namu matasanmu wasu su sukan ce ba a damawa da su ba a barin su eh, ba a jin ra'ayinsu ba a ba su dama bari a ga irin kamun lodansu to wannan duk ba laifin masu rike da wannan abun ba ne laifin su matasan ne duk ta tarihi a duniya tun da aka fara mulki a duniya har aka zo wannan shekaran da shekara shekara dubu biyu ke duba tarihin da ake duba babu a inda aka taba daukar wa mutum yancinsa aka danka masa ko mai mulki ya dau mulki ya danka mutane babu gara dalili ba wanda ya taba yin wannan sai dai ku tashi ku jajirce ku ce ba mu yadda da abin da ake yi ba ba mu yadda ba ko ba za mu karba ba to shine za a ba ku dama a ba ku da a ba ku amma in dai za ku zauna a gida masu ilimi kan cewa me yana kama da revolution ko a ce revolution? A'a ba revolution ba ne kawai mutum ya fito ya nuna ya san kansa kuma ya nuna cewa ba zai karbi shakiyanci ba yanzu misali. Matasan arewa sun san kansu? Ai jagoranci ne kawai yanzu misali da sha biyar. da mutanen arewa suka haɗu suka haɗu ƙasar ta haɗu suka ce ba su yadda da mulkin jam'iyyar pdp ba ba an canja ba an canza to so da haka irin wannan dangon mutane su haɗu su in ba mu yadda ba misali yanzu nan. yaro ne zai je gama makaranta ya gama university yana da shekara 25 ko da shida ya zo shekara biyar yana neman aikin yi bai samu ba daga inda shekara talatin. duk gurin da za su liƙe sunayen mutanen da suke so za su ɗauka aiki sai a ce duk wanda ya haura shekara talatin babu shi amma nan gashi an zo an tara mana 'yan shekara tamanin suna shugabancin ƙasa duk su buhari 'yan shekara tamanin tamanin ne su mm. duk an zo an sa a gaba to dan me zaka ce mai shekara talatin ba zai shiga aikin gwamnati ba amma ka ɗau mai shekara tamanin ka ce shugabanci al'umma gaba ɗaya ta shi nake gaya miki nake cewa da ki laifin a gurin mu yake da ba mu tsaya mun haɗa mu mun tashi mun yaƙi abin ba to har yaushe ne za ku tashi duk lokaci ne wannan kuma za muna kansa kuma Allah da a'a mu na ai ai kowa san irin kokarin da mu muke yi mm. kowa ya san irin kokarin da muke ko muna kansa kuma cikin yardar Allah zai haifar da ɗa mai ido mu jira 2023 mu ga abin da zai za ta zo da shi kuma za ku ga abin da rawar da za mu taka an Allah da. koma kan wannan al'amari. A arewa menene shirin? Mu abin da muka ce yanzu shine a bar su su je su yi kwamitin su na tsaransu. Mm. su je su yi kwamitin su na tsaro ɗaya kenan na biyun su doka dole ta aiki akan kwamitin na tsaro su mutan arewa da suka yi sibilin jtf ko hisba ko waye doka ce suka kai majalisa majalisa ta yi doka aka kirkiri wannan abubuwan wanda dokar da ta kirkiri su nan ba ta saba ma kundin tsarin mulkin najeriya ba a kundin tsarin mulkin najeriya gwamnatin tarayya ita kaɗai aka ba wa dama ita take da ikon ta kirkiri hukumar ta tsaro da za a ba wa makami ta kula da al'umma ta kiyaye haƙƙin al'umma gaba ɗayanta to yanzu wani mutum ya zo ce shi yana so a ba shi dama ya ɗauki makami kina kallo hukuma ce kurin ta kula da wato hada-hadar ababen hawa ta lagos na wata mata lasu ki kalli yadda take cin zarafin mutanen da ba 'yan yankin ba lokacin da aka zo ya zaben 2013 nan in ba kuma 16 19 nan akwai lokacin da aka haɗa kai da wannan ƙungiyoyin da ƙungiyar opc aka kulle kantinan iyamurai da suke aka ce ba su isa su bude kantinan su ba wai saboda ba su jam'iyyar apc ba a zaben farko ba za su buɗe ba sai sun yarda za su jam'iyyar za su yi to yanzu wanda aka ce mai kula da kawai kan titina za a sa su irin wannan abubuwan to ina ga wanda aka bada kuma bindiga aka ce wai su kula da mutane da yake nan na biyu ki duba da lasin nan a kwanakin ba take kama mutanen arewa tana kwace wa yara babura ba da daddare suke bi gidajen da 'yan hausa suke zaune su je su kwace musu babura su tafi da su a lausa a je a yi auctionin babura a sai da su su a yaran a cikin haka to wanda suke yin wayannan abubuwan su ne za ka ɗau bindiga ka ba su wai a ce za su kare yankin su ka ce za zauna lafiya to da haka in sun ce za su yi nasu a ba su su yi amma ya conformin da doka mu ma arewa mu tashi mi namu tunda mun san gwamnonin mu ba za su yarda su yi ba to mu mu tashi al'umma mi namu su su yi a mota kuma mu kuma daga nan arewa mu yi shege kafasa hmm. kowa ya je kare kansa hmm. ba shi kenan ba tunda doka ta ce eh, kowa ya kare kansa shi kenan sai a je a kare kai ba yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin yau muna magana ne akan rawar da mata da matasa ke takawa a fagen siyasa. Tunda mun ji ƙorafe-ƙorafen matasa bari mu ji ta bakin mata. Abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta yi hira da wata tsohuwar 'yar majalisar dattawa daga Adamawa mai suna Grace Brent kuma ta fara da tambayarta wace irin gwagwarmaya wato ta yi da maza 'yan uwanta kasancewar su suka fi yawa a fagen siyasa. Ai, da na gaya miki cewa zaɓe din an samu a cikin kwace hankali na karya na yamma kamar yadda bature za su faɗa a ce duniya na maza ne ko ba haka ba it's a man's world ni kuma a cikin research da na yi na fito da wannan quotation cewa eh duniya na maza ne amma mata mu ne muna milki a duniya man's world but the women rule the world a gida yanzu kana da mai gida akwai uwar daki ako uwar gida uwar gida ita ce komai a ce gida namiji ne amma ban taba gan namiji wanda zai iya ya gyara gidanta ko kuma gidan shi zama abin da yake so samu kwanci hankali a gida da yara da komi nashi idan ba tare da mace ba yawanci mazajen mu ba su san abubuwa da mace tana yadda mace tana tana kulawa da gida ina miki misali haka haka haka ne kuma Najeriya aka ne kuma kasa kasa da sun tsaya sun bar komi sun dagana a kan cewa sai maza ne kawai za su dinga minti a miki gaskiya kasa din ba za su samu cin gaba ba hmm. kaman gida ne, kaman gida ne idan gida ba mace a ciki komi da na na miji din aikin banza aikin wofi ne yana yi dan ba tare da mace ba na gaya ma kowane kasa idan ana so kasa ya samu cin gaba ana so kasa ya samu iri sai tare da mace kuma mace mai hankali mace da hmm. ta san an san cewa tana da kwazo mace da ta san an san cewa mace irin mace wannan mace za ta iya ta rike mace da za ta rike gida me zai hana ta ta rike eh, kasa ko kuma ta rike state lokaci da na siya gabe da maza din nan su kara ne muka siya gabe da su muka yi ta kara da su kuma ni abubuwa uku ne suna ganin kaman zai hana ni cin zabe suna ta kamfen da shi don mutane kada su zabe ni sun ce ni ba yar kasa ba sun ce ni mace ce sun ce ni ba ni ni ni eh, an yi magana addini kuma abubuwa da yawa hmm. aka lissafa ma ma electorate an nuna dalili da yasa ba za su zabe ni ba wanzu ma a cikin wanda maza da muka ce a takara da su suna ta bata sunan su su ce ai ba na jin hausa da wani hmm. yare ne zan diga musu taimako ko kuma idan suna da damuwa da eh, wani yare ne za su zo su yi mun kuka da wani yare ne za su yi magana da su to da muka fara kamfen kuma Allah ya nuna musu da ba yi ba a gano me ba da na fara kamfen na yi da ausa na fara musu wasu ma cikin su ma na fi su ma Hausa dai ma da ya ce menene ba abun da ba su yi ba to yanzu kina da ra'ayin ki ci gaba da yin siyasa sosai ma sosai ma ina ga miki yadda nake magana me kike gani zaki yi wa al'umman mata nan gaba? haɓa jama'a haɓa ai barin ga miki wanda sai zai a zabe ya kamata ma a cika sai a zabe kana da abun da ana kira blueprint wato abubuwa da za ka yi ma jama'a kamar yadda na yi kamar wanda irin abubuwa ne yawancin su yanzu akwai wani kwarin gwiwa da za ki ba mata akan batun siyasa ba ai mata sosai ma kamar yadda na saba yi idan Allah ya ba mace makami misali eh. ya kamata ita mata ta taimake wasu mata in taimake su in fito da su su ma su tsaya takara kamar idan majalisa ne na state na state azaba tambi daga eh. na yi ko menene dai in nema in taimake su in daga su dama idan ba mu taimaki juna ba wallahi ba za mu kiyan labari ba idan ba mu mata ne da mu taimaki juna ba mutumike sunan mata wanda suna kasa akwai mirin da miki mata da yawa wanda suna da suna da karfi wanda ya fi maza ma da su yi abun da za a zo a kira gani suna da yawa amma rashin kudi din nan shi ya hana su kuma jami'ar kuma ba su yi taimako ba jami'a din nan sai shirme ne kamar suna ta yi mata nawa ne su su samu su sa a ce mace ita ce cema na jami'ar misali a ce mace ita ce organizing secretary na jami'ar misali babu sai a ba su wani abu woman leader wani woman hmm. leader me ne a ce mace sarkin a ce shugaban mata shugaban mata a ne me za ka yi shugabanci ana yi da baki ne kawai babu <laughs> wato dai da maganar woman leader dai ake <laughs> yaudara mu dai za ki ce gaskiya mhm. ita kuwa wakiliyar sashen hausa madina dauda ta tattauna da wata 'yar siyasa a abuja don jin ita ma ta bakinta bari samu cikakken suna da abin da ake yi a sunana hajiya binta mu'azu ga mu a nan office din ha excellence conference center din ha excellence wife of the president muna tattaunawa akan abubuwan da ke ciki muke ciki mata muke gani da mai daɗi da mare daɗi a nan cikin ƙasarmu Najeriya. An kira mata daga wurare ko ta ko'ina ba lallai 'yan APC ba har 'yan sauran ƙungiyar parties wanda yake ba namu ba don mun hallara a nan wurin. Kuma an zaɓi shugabanni daga wurare da dama wanda sun zo kowannensu yana ba da nashi ra'ayi da abin da ake ciki da kuma abin da ake bukata gaba a wannan abin da muke kira next level insha Allah wannan gwamnatin abin da za su yi mana to idan aka ce ki gaya mana irin nasarar da aka samu shekaru hudu baya da shugaba muhammadu buhari ya zama shugaban kasa me za ki ce an samu eh to alhamdulillahi na daya babban abu shine zaman lafiya kin san hajiya madina idan babu zaman lafiya to bawa yanda za a samu ci gaba ko kuma kwanciyar hankali ah, bayan haka nan kuma akwai ah, taimako da aka kai ma waɗanda ba su da komai kamar irin mutanen da ma dubu biyu dubu biyar dubu hudu yana musu wahala ma akan jali to akwai yadda aka yi aka samu aka taimaka ana ganin ana ba wa yanda ba su da galihu bayan haka nan kuma ah, an yi kokari an tsara maganin railway ah, kusan yanzu har an kai gama wajajen ah, shashin kudu can ta yamma sannan bayan wannan an yi kokarin gidaje haka nan wanda aka gigina ma'aikatan gwamnati baya ga haka kuma da akwai kokari da aka yi na wajen wuta sai dai dan irin 'yan kwanakin bayan nan da aka samu uzure amma duk manakisa ne na irin wanda ba sa son su ga ci gaban al'umma saboda in kika duba akwai lokacin da har aka kai wuta megawatt eh, dubu bakwai da wajen 800 to amma da yake kin san sha'anin ah, mutane wanda ba sa son a samu kwanciyar hankali da ci gaba aka samu dai aka shiga aka fita amma irin ministan da muke da shi yana kan aiki kuma na san abubuwa za su koma inda ya kamata sannan bayan haka akwai taimako da aka yi na empower wayanda duk suka karisa makaranta ba su da aiki an yi kokari an an ɗaɗɗauko su daga wurare duka gaba ɗayan najeriya a ɓangaren najeriya an ɗan samu an taimaka musu sannan kuma baya ga haka akwai batun maganan um, ragin cin hanci da rashawa sosai ya taimaka ma tattalin arziki ba wai ba a rasa abin da ba za a samu ba amma an samu ragayya sosai akan yadda da ake wadaƙa da dukiyan jama'a to sai dai kuma shawarar ki yaya za a yi ne a tafi da mata a mulkin nan da za mu shiga na yanzu maganan mata hajiya madina magana ne wanda shi ya dame mu kusan sai in ce miki a yanzu taron nan maganan da ake kenan gwamnati baba buhari ya shirya abubuwa da dama wanda yake so mata a taimaka musu kamar yadda na magana. maganan kuɗi da ake badawa a taimaka na jale da sauransu amma ba shi ne nan ba muna neman mata a jamu a bamu mukamai wanda zai kasance wajen ma zama ana shawaran daukan decision akan wani abu mu zama muna cikin decision makers muna cikin masu saurara a yi taro da mu a yi shawartaka da mu a kuma amince akan abin da za a yi ta haka ne za mu samu mu ga cewa mun tsaya a kan abin da za a yi mata su samu taimako yadda ya kamata su kai kuma matsayin da ya kamata to muna addu'a yadda ya mana alkawari inda kanshi ya fito ba so ɗaya ba so biyu ba ya yi alkawarin akan zai taimaka ma mata a wannan karan zai ga cewa lallai irin appointments da ya bada wancan karan wannan karan zai ƙara su kuma mu muna jin ah, allah ya sa president muhammadu buhari mai faɗa da cikawa ne kowa ya sani dattijo ne ba zai faɗa abin da ba zai yi ba to muna addu'a alkawarin da suka yi mana wannan karan appointment ɗin shi zai taimaka ya ga cewa ya ba mata matsayin da ya kamata don ka sai da yancinka makiya suke gunka in kwa ki kai hauka ka da damarka zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ma koma gidan jiya da shan fama. Talaka bar kuka, wuri 'yancinka, ka To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni daniel brown da injiniyan mu na yau mr justin thwaite tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa amina buhari auna ni madina dahiru mai shanu daga nan birnin washington dc ke cewa sai kuma gobe cikin ikon allah ku huta lafiya